wanda yake cewa muna da wani yayanmu ya dame mu wai dole sai mun fahimci fahimtarsa ta kafurtar da mutane kuma idan muna kallon tafsiri a talabijin sai ya tashi je ya kashe wai ba za mu kalla ba saboda malaman ɗagutu ne malam mu kanmu mu biyar ne a gidanmu uwarmu ɗaya babanmu ɗaya kuma shi ne babba mu muna biye da shi saboda haka malam mun yi shawara a tsakaninmu za mu yi masa shegen duka a kai shi asibiti <laughs> wannan wannan hukunci haka shi duka dama akwai mai uba akwai mara uba a kai shi asibiti ko da zai warke sai dai bayan sallah malam ya ka gani <laughs> ni abin da nake gani karku da ke shi ba daidai bane ba duka ba daidai bane ba na farko dai wanku ne yana da haƙƙi akan ku a cikin addinin musulunci ko da aqidar ku ta ta banban aqidar ki na ci haƙƙin ki ci babban ne za ku ba shi sa sai dai kawai abin da za ku nuna masa addini fa ba ka iya tilasta mutum addini dalili kake ba shi sai ya gamsu da dalili amma babu tilastawa li yahlika man halaka an bayyana cin waya haya man hayya an bayyana shi yasa a cikin addinin musulunci idan aka yaki waɗanda ba musulmai ba aka ci su da yaki ba a cewa dole sai sun karɓi musulunci in suka yadda za su za su rike addinin su su wa musulmai alƙawullan su shikenan sai a bar su cikin aƙida su dalla ikra fi din kuma duk wanda yake da dalili a cikin addini baya fada baya tayar da hankali baya cewa zan da kewa da za a yi rigima duk wanda kaga yana rigima to baya da dalili duk wanda kaga yana zage zage to baya da dalili duk mai dalili baya zage zage sun illahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abu mutum zai faɗi hujjojinsa ne waɗanda suke tabbatattu a qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata na gari amma idan ka an ce a dake shi a jefe shi a tayar da hankali to wannan al'adan kafiran da lokacin da annabi nuhu ya kure sa sai suka ce la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin wallahi ko ka daina faɗa ko mu jefe ka kaga sun san ba su da hujja kenan da annabi lutu ya kai mutanen sa karshe ma haka suka ce la illam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin wallahi in baka dana abin da kake ba sai mun kore ka daga garin nan haka manzo Allah da ya kai quraishawa karshe sai suka je suna tunani ya za a yi a kashe shi a daure shi ko a kore shi daga gari ba mai cewa a je a tattauna da shi a ji dalilansa wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin koda annabi ibrahim da ya so ya nuna mutanensa wautar abin da suke na bautar gumaka ya je ya karere gumakan ya kyale guda ɗaya babban ya rataya gatari a jikinsa suka ce waye kace ya ce fa alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu wannan babban nasu shine yafi karfin kananan da ya bubbuge su kuma su ku tambaye su mana su yi jawabi ai za su yi jawabin waye dake su <laughs> sai kowa ya kalli juna sun san cewa ai gunki baya magana sannan sai suka ce lagada alimta ma haula iyan tukun ka san fa ba sa magana ya ko kun san ba sa magana ko kuke bauta musu a fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum ufil lakum wa ma ta'buduna min dunillahi afala da sai ga kai su karshe me suka yi sai hariku huwa suru alihatakum in kuntum fa'ilin kure sha maka da aka kure su ba su da hujja sai suka tayar da hayya suka ce la tasma'u li hadha alquran wal kun la'allakum taghlibun yana daga cikin mizar da'awar sunna ba sa hana ka ka saurari wanda ya saba musu cewa za su yi saurare muka saurari ɗayan ka gwada ka ji amma duk dan bid'a baya son a saurari dan sunna sai dai a saurare shi shi kadai amma ahlus sunna ni yanzu ban damu ba kowa yayi ta tafsiri yayi ta faɗa ni ma in faɗi nawa illa iyaka ka ji wancan ka ji wancan sai ka auna ka gani haja ce a kasuwa kuma Allah ya baka basira da hankali ya bambanta ka da ragon gidanku dan haka kake da kafa biyu ragon yake da hudu ya baka basira ya baka tunani saboda haka dan menene zan ce da kai karka sauraruwa ne wallahi bani da aqidar karka sauraruwa ne zai ka sauraruwa ne zai ka saurare ni zai ka sauraruwan can kai dai kada ka je wani ya ce maka sai shi kadai zaka saurara duk sauran kafirai ne shi kadai ne musulmi to idan ya haka ya gama da kai ranan da ya mutu kuma suka yaya ranan da babu shi kuma suka yaya mutum ɗaya ko biyu yanzu in ce sai ni kaɗai zan za ka saurara a duniya to ranar da babu ni kuma sai ka yaya ai wannan ba adalci bane ba adalci shine ka saurare ni ka saurari saura ka gwada abin da na faɗa da abin da sauran suka faɗa ka kalli dalilan na ka kalli dalilan sauran duk wanda yake da siqa bin nafs yake da cikakken confidence game da kansa ya yadda ya haka amma wanda baya da wannan confidence game da kansa to tsoro yake ji a ji wani abu dan kar a kauce masa to zai ya hana kar ku saurara kar ku saurara dagutu dagutu haram haram kafirci kafirci in mm, haram haram jahannama to ga ga ga me aka kenan shi ne zan faɗa muku malamin bid'an nan na kwanaki wanda yake cewa idan ka ji dan izala na wa'azi iya gudun ka iyakacin ka dan Allah ka faɗa wa jahili haka zai tsaya a kusa ana sai inda ka gane ya mutu da hankalinsa ya kamata ce a saurare shi a saurare sauran amma ka ce kar a saurare sauran ai baka yi adalci ba da haka yayin uwa musulmi ya kamata mu zo masu tunani wannan dan uwa naku ku ja hankalinsa ku dai ku nuna masa kuna da cikakken yanci na ku yi addini a dokar Allah da dokar kasar da kuke kai kuna da cikakken dama na tunani ku ba ku matsa miki ya bi ku ba haka shi ma ba zai matsa muku ba ku bi nashi ku ce masa kai kawo naka mu saurara kai ma saurara namu ka auna da hankalinka kaga wanne yafi wannan abin da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah yake nan zai zo makka sai quraisha suka tare shi a bayan gari sai suka ba shi auduga suka ce in ka shiga makka za a ga wani mutum mai sufa kaza mai sufa kaza a gindin ka'aba yana karatu in ka kalle shi yi maza ka sa auduga ka toshe kunnen ka dan mai sihiri ne ba yanzu za a yi ka kansa sai ka bi shi yi sai aka ba shi auduga daga bayan gari ya samu auduga ya sa a kunnen dama da kunnen hagu haka ya mai da kansa kurma ga an wutar da shi ya shigo ya ce da ya kalli fuskar annabi sai ya kano shi ne mutumin da ake masa kwatancensa ya ga sifofinsa siffar mutum mai hali nagari sai ya zargi kansa ya ce kai tufai yanzu kai ba kai ne mafi hankalin mutanen ka ba kana cikin shugaba cikin shugabannin mutanen ka kana da kaza kana da kaza yanzu har sai an ce ka to cire audugar ka mana ka ji abin da yake faɗa in ƙarya ne ka mayar masa da martani in gaskiya ne ka karba yace sai ya cire audugar ya je jefar ya tsaya ya saurari manzon Allah yana karanta alqur'ani yace na kwatanta shi da dukkan wani magana ta mai ta mawaki da na taba sani a lokacin jahiliya ta tawon banda maganar mawaka na kwatanta ta da duk wani maganar wani mai hazaka da wayo da dabara ta sha bamban da dabara ba wayo bane ba dabara ba ce yace sai na tabbatar wahayin Allah ne kawai sai dai imani da shi to kaga duk wanda ya yadda da hankalinka zai ce da kai a'a ka je ka saurari kowanne ubangiji ta'ala shari'a tana hannunsa kila ne ne akan daidai kila wani ne akan kuskure in ya zanto manzan Allah da kansa aka ce ya ce da su man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin suka ce wannan shine at-taslimul jadali na karshe dan manzan Allah ya san akan shari'a yake kafaran maka suna bata amma ya ce da su wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin lalle ɗaya daga cikin mu yana kan shari'a ɗaya yana kan bata mabayyani ɗaya daga cikin mu na kan shari'a ɗaya yana kan fata mabayani bai ce musu ni ne akan shari'a ko ne batattu ba ko ku ne batattu ni ne shiriye ba a'a sai ya ce lalle ɗaya daga cikin mu yana kan shari'a ɗaya yana kan fata amma ku yi amfani da hankulan ku ku kalli dalilan ku kalli dalilan ku to wannan wannan dan uwa ku da haka ya kamata yi haka ya kamata ku zonar da shi ku faɗa masa dole ne ya kyale ku kalli tafsirin malamin da kuke ganin kuna karuwa da shi shi kuma ya je saurari wanda yake ganin shi ke karuwa da shi kowane kowane so ba sai kukan gidansu ba to shikenan kul kullun ya'malu ala shakilatihi rabbukum a'lamu biman huwa hada sabila amma bana goyon bayan ku ce za ku yi masa duka duka ko mai uba ma ballata na shegen duka ai ba zai ba zai kyau bana goyon bayan haka kar ku yi haka mai hukuncin sallar kasar wajibi ne ko mustahabbi wannan matsala ce kalafiya malamai suka ce shin ita alqasru ruksa ce ko azima idan an ce ruksa ce wato rahusa Allah ya bayar to kaga ko kai kasaru ko kai cikakkiyar sallah a cikin halin tafiya kenan idan ka karbi rahusa haka aka fi so idan ka cika sallah din baka yi kasaru ba kuma to baka yi laifi ba kenan in mun dauka cewa ce ce ruksa ce amma in mun dauka cewa kasaru azima ce to azima kuma ko dai abin ya zama wajibi ko mustahabi to a nan waɗansu sukan tafi akan wajibci cikin malamai daga cikin dalilan da suke kafa hujja da su na wajibci suka ce manzan Allah ce an farlanta sallah a lokacin da aka farlanta ta a matsayin raka'a biyu fazidat fil hadari wa ubqiyat fis safari dama can sallah raka'a biyu aka wajabta ta a karan fari a zaman gida sai aka ƙara ta wuce biyu a halin tafiya kuma sai aka kyale ta a bibiyunta to idan aka ce an farlanta sallah raka'a biyu wannan ya nuna kenan kasar wajibi ne mutum ya yi raka'a biyu da zai cika baya da sallah akwai wani malaman da suke da fahimtar in ka zo a cikin halin tafiya ka cika sallah baka da sallah sai fa in ka bi limamin gida ne to zaka cika in ka bi limami wanda yake cika sallah to zaka cika sallah wannan kuma hadisi ya nuna haka na ga mun fara gangarowa ko Allahumma amin